الله الرحمن imamin قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار النووية har yanzu muna cikin fasalin da malam ya ware yake batu akan uh, babi da yake batu akan uh, abin ta'awud karatu bayan aza sannan kuma muna cikin fasali da malam yake batu akan cewa amin hmm. mun ji sigogin amin wannan kuma zai zama mu na casa'in da shida mali ya ce yustahabbu ta'aminu fi salati lil imami wal ma'amumi wal munfari ana so a ce amin gawa ga liman da mamu da mai sallah shi kadai liman mai jagorar salla. mamu mabiyin sallah munfarid mai sallah shi kadai to dukkaninsu ana son su ce amin wannan shine abin da sunna ta tabbatar eh, manzal sun yace fa innahu man wafaqa idza ammana al-imam fa amin idan liman ya yace amin kuma ku ce wannan iza din malamai suka ce fujaiya ce ba istiqbaliya bace idan liman zai ce amin to kuma ku ci hmm. kowa na cewa kaga wannan sabanin malikiya kenan a mazhabin malikiya su wala ya kulu hal imamu al imamu malik rahmatullahi alaihi ya tawilin hadisin ya ce iza ammana al imamu fa aminu ai iza balagha al imamu makana aw mawdi'a qawli amin idan liman ya kai inda ake cewa amin to shi ya shiru fa'amminu ku kuma sai ku ce amin to amma wannan mazhabin shafi'iyya shi ne dace da sunna ne daidai liman na fada mamu na fadi mutum ɗaya shi ma na fada wa yajharu bihi al-imam wal munfarid fi salati al da liman da ne sallah shi kadai za su bayyana a sallar bayyane a sallar bayyana eh, karatun zallar bayyane da liman da ne sallah shi kadai duk za su faɗi wasahihu aizan annal ma'amuma ya jiharu bihi ma zai ce magana ingantacciya shi ma mamu zai bayyana ba liman da ne sallah shi kadai ba kawai <laughs> dukkansu za su bayyana sawa'un kana jamu qalilan aw kaseeran daidai ne jama'ar suna da yawa ko ba su da yawa shine al-jam'u na wa yustahabbu an yakuna ta'minu al-ma'mum ma'a ta'min imam kunji ana so cewa amin din liman da tamamu ta zama daya فإنه من وافق تأمينه تأمين mala'ikati غفر lahu ma تقدم من ذنبه duk wanda ya ce amin sai aka dace daidai lokacin da yake cewa amin mala'iku ma sun ce amin to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubin manzan da sama kuma ya ce yahudawa ba su muku hassada game da wani abu ba ma kum ala amin yahuda ba wani abin da suka muku hasada a kanta kamar cewa amin Sau da ba su da shi la qablahu wa la ba zai jira liman bane eh la qablahu kan mutun ya faɗi kafin liman ya faɗi sannan wala la ba'dahu kai ya faɗi bayan ba sai liman ya faɗa ba a'a yi tare wa laysa fi salati mawdi'un babu atalla wani wuri yustahabbu an yaqtarina fihi qawlul ma'muni bi qawlil imani illa fi qawlihi amin a sallah babu wani waje da aka ce da liman da mamunsa abinda za su faɗa ya zo lokaci ɗaya sai a amin wa amma baƙin afuwali sai ta akharu ƙaunul ma'amun amma idan sauran abubuwa ne kamar kabbara to sai liman ya faɗa sannan sai mamu ya faɗi amma amin tare ake faɗi liman ya kai gairi maghdubi alaihim wala to da zai ce amin sai ma mu shi ma ya haɗe sai su haɗe tare su ce amin shi faslun fasali yusannu li kulli man qara'a fi salati an sunnanta ga duk mutumin da ya karatu a cikin sallah aw ghairiha ko kuma watan sallah wajen sallah kenan ba a cikin sallah ba idza marra bi ayati rahmatin idan mutum ya zo ya shuɗe ya karanta wata aya ta rahama an yas'alallaha ta'ala min fadli ya roki Allah madaukakin sarki daga cikin falalarsa kana sallah sai karanta aya rahama to kai amma ne wannan kauli rajihi a sallar dare ake ko a nafila domin da hadisan da suke zuwa suna bayani ne a cikin sallar dare kamar wanda malam zai kafa hujja da shi in kana sallah kai kadai sallan nafila to in ka zo da a in ka zo aya rahama ce ka ce ka roka ka dan tsaya kai addu'a wa idza marra bi ayati azabin an yasta'id bihi min an-nar idan kuma mutun yazo wata aya ta wuta ta azabar Allah wal iyazu billah Allah ka tsare to ya roki Allah ya tsare shi daga azabar wuta aw min ash-sharri ko kuma ya karanta wani sharri ko bayanin tarihin wasu waɗanda suka gabata ka karanta tarihin yadda Allah ya halakar da mutanen da adawa ko samudawa ko mutanen annabi Musa fir'aunu da jama'arsa to sai ka roki Allah ka ce ya Allah ka tsare mu daga wannan min al-makruh ya roki au min al-makruh ko mutum ya roki Allah ya tsare shi daga duk mummunan abu aw ya ce ko ce Allahumma inni as'aluka al-afiyata aw nahwa dalik ko kuma mutum kai tsaye kawai ce Allahumma inni as'aluka al'afiyata al'afiya an yukhlisaka Allah min kulli ma takrab afiya ke in an ce afiya an yukhlisaka Allah min kulli ma takra Allah ya kubutar da kai daga duk abin da kake ki shine ake ce masa afiya shi yasa aka sunnanta wannan addu'a tana cin addu'o'in da ake safa da maraici اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روآتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي كاجا أبو بي وأهلي ومالي يا الله ككبتك يا فيمو abinda na aikata ban sani ba a cikin addini na da abinda na aikata a game da duniyata da abinda na aikata a iyalaina da abinda na aikata a dukiyata wala afiyata ya Allah ka kubutar da ni daga duk abinda nake ki nake jin tsoron tsoronsa zai zama min damuwa wannan abin ya shafi addini na ya shafi duniyata ya shafi iyalai na sannan ya shafi dukiyata Sau ɗaya da rana da da da safe sannan sau ɗaya da yamma kaga babba addu'a ce to shi yasa idan mutum ya zo ya ji wata aya ta azaba to ya roki Allah subhanahu ta'ala ya tsare shi wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi subhanahu ta'ala idan kuma ya ji wata aya ta tsarkake Allah madaukakin sarki nazzaha to ya tsarkake Allah madaukakin sarki shi Allah da kansa idan aka faɗi wani abu mummuna a game da shi to sai ya tsarkake kansa wa qalu ittakhadha ar-rahman walada sai ce ne subhanahu to daga in Allah aka faɗi wani mummunan aiki ya ki kaito abin da miyagun bayi suka faɗi to sai Allah ya tsarkake kansa to daga idan ka ji ana yin wannan ana zagin Allah ko ana faɗi to kai ta tasbihi sai ta tsarkake Allah yanzu sai a zo ga malam na musulmai ga fasto sai a ce a taro da addu'a ba yadda ka iya ila dalili ne na aiki ya kai ka aka yi haka ka gama tsarkake Allah ka karanta kulhuwa ka karanta aikin kursiyi ka tsarkake Allah kuma sai a gayyato wani shi kuma sai zai ce Allah astaghfirullah Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki to in kana jin sa kana wajen sai ka ga cewa subhanallahi amma yaquluna uluwan kabira subhanallahi amma yaquluna uluwan kabira in ba ka ba azaba za ta iya sauka ta shafe ka faƙalar subhanahu wa ta'ala na zaha faƙalar subhanahu wa in ka faɗa sai ka ce subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala au tabaraka Allah rabbul alamin albarka alkhairai madawwama ta tabbata ga Allah ubangijin halittu au jallata azmatu rabbina ko kuma girman ubangijin mu ya girmama au nahwa ko kuma au nahwa ko kuma makamancin haka mutum da ya faɗi abin da zai tsakake Allah da shi shi yasa za ka ga manya-manyan malamanmu sun sunanta mana duk inda sunna ne ma a cin hadisan mazan san ma akwai duk inda za a faɗi Allah sai an girmama shi Allahu sai a ce subhanahu wa ta'ala Allahu ta'ala Allahu tabaraka tabaraka jalla jalaluhu da makamantan irin waɗannan lafuzza ruwina an huzaifa ibn al-yaman an ruwaito mana malaman musu sun ruwaito mana muka karba daga gare su da sanadi har zuwa sayyiduna Hudayfa ibn al yamani radiyallahu anhu ma qala yace sallaitu ma annabi sama zata laylati kun gani ko wani dare na zo ne sallah tare da manzon sallama nabi shi sallah faftataha al-baqarata manzon sama kawai fara baqara Huzaifa ya zo ya bi manzon Allah sama sallah ba manzon sama ya kira shi ba sallah tana ta nafila ta dare ya mullaili ce sau da ka yana yi faftata halbakarata sai ya buɗe suratul bakara fakultu yarka'u inda mi'ati sai na ce idan ya kai shi aya ɗari zai tsaya Ai manzan sama kawai ya wuce sai da ya gama bakaran aya ɗari biyu da tamanin da nawa da takwas ko da shida ne saɓani mana 88 ko 86 ƙwarai da gaske ko 88 ko 86 ɗari biyun nan da ya gyamgyam 80 maɗin ɗin gyamgyam to 6 ko 8 akwai ma wasu akwai ɗin daban ba wannan ba to manzan da sama sai da ya gama ta duka ba shi ya gaito zai fi ba kaga uzaifa ba zai canza mashi sallar shi ba ko ba sallah ce ta wajibi ba sun maftataha ala imran kawai zai shige ala imran kuma faƙara ha sai da man sama ya karanta ta duka aya ɗaya biyu wane mutum sun maftataha nisa'a a manzon sama ya sake buɗe suwatin nisa'a imala faƙara ha sai da ya karanta ta duka ɗari da nawa da sittin da nawa ta ya ƙara'u kuma mutarattilan mazan sama karatun shi yake sannu-sannu karatun shi yake sannu-sannu izamar rabi ayatin fi ha tasbihun sabbaha mazan sama duk ayar da aka yi tasbihi sai ya yi ma Allah tasbihi wa izamar rabi su'alin sa'ala idan ya zo wata ayar da take ta roƙon wani abu ne ya roƙa wa iza marra bi ta'awudin ta'awwata idan ya zo wata ayar neman tsari sai ya nemi tsari haka manzon sama ya karatun sa ba shi ya gaito shi ba ba shi ya ce bi shi ba shine huzaifa ya ce wallahi saura kirf in abin kunya abun kunyan nan shine ungudu to ga gani to haka manzon sama yake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, shi ne mai hikima yake cewa siri ko a hamziya ya ce wa iza hallatil hidayatu qalban nashidat bil ibadatil abawu ko fi ko bi wa iza hallatil hidayatu idan shirya ta zauna a cikin zuciya ta kane kane ta mamaye zuciya to na nashidat fil ibadatil abawu sai gabobi kawai ba su gajiya da bauta ita jin kartashi rawahu muslimun fi sahihihi al-imam muslim ya rubuto wannan a cikin sahihinsa saboda haka kun ga sallar dare ya qiyamul ce to shi yasa malaman mu suka ce waɗannan addu'o'in da ana yin su ne ba a sallar farilla ba a sallar nafila in kana sallar nafila duk zaka iya waɗannan abubuwa in ka zo ayar rahama ka roƙi Allah in ka zo ayar azaba ka ruƙi Allah ya tsare ka daga azaba Eh? in ka zo wajen da tsarkake Allah ne ka tsarkake Allah subhanahu wata'ala da ana yin wannan a nafila ba a tallafa rila ba kala ashabuna malamanmu yan uwanmu suka ce abokananmu in ji al-imam an-nawawi yustahabbu hadha at-tasbih was-su'al wal-isti'azati lil-qari'i fi as-salati وغيرها وللمأموم والمأموم وللإمام والمأموم والمنفرد يتي مذهب الشافعية سنة فدي سنة وأنا سن تسبيه نن دا الدعاء دا نيمان سر جمي كراتو أسلا دا أتكين سلا قوة وجن سلا liman ne mutum ko mamu ne ko mai sallah shi kadai li annahu du'a'un saboda addu'a ce fastawau fihi katta'ani mazhabin shafiya suka ce kiyasun su ai addu'a ce sau daga tun da addu'a ce ta kama da cewa amin sau daga da liman da mamu da mai sallah shi kaɗai duk za su ci amma mun yi wannan bayanin wa yustahabbu li kulli man a alayhi sallahu bi ahkamil hakimin sannan an so ga wanda ya karanta alayhi sallahu bi ahkamil hakimin surati tin wa tin wa zaitun an ya kula in ya gama ya ce bala wa ana ala zalika min shahidi hmm? akwai hadisi amma bai inganta ba sau da ka ba za a ce ba wa iza qara alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyiya al mauta suratul ƙiyama karshe sai ya ce bala wa ashhadu wa iza qara fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun karshen ina fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun suratul ne musalat hmm. akwai ta kuma ina yawwa to qala amantu dilla duk waɗannan ba su tabbata ba wadda da malamai wadda ake ɗan ganin hadisin ta kaman zai iya zama hasar ita ce alaysa abin nan kai ta ƙarshen suratul سورة القيامة سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ميك أرجنتا أليس ذلك بقادر على أن يهليك إي الموتى سبحانك فبلا أقيم لمن بسك حسن حديث الله حسن وسأقيد أمواجه to zaka duka waɗannan ba su tabbata ba wa idza qara'ta bi ismi rabbika al'ala titi subhana rabbiya ala wa yaqulu hadha kulluhu fi salati wa ghayriha zai fadu wannan a cikin sallah ko a wajen sallah wa qad bayyantu adillatahu fi kitabi tibyan fi azabi hamalati al-qur'an yace na ambaci dalilan fadin haka waɗannan a cikin littafi na ah, التبيان في آداب حملة القرآن للتافي نيمي كو daga cikin littafin al'imamin nawo wannan kuma akwai kyauta da malaye mana a babin ta haƙi gane wani littafi ne ya rigayi wani a cikin littafin malaye wannan yana nuna littafin attibiyan fi azabi hamalatul qur'an ya girma al'azka kamar yi ya girme shi kamar yadda littafinsa kuma tahzibul asma'i wal lughati ya girme al azkar kamar yadda littafinsa al majmu' duk da bai gama ba ya girma al azkar wato al azkar nawawi na cikin min awakhir ma allafa al imam an-nawawi littafin al azkar na cikin littafan karshe karshe da al imam an-nawawi ya rubuta a rayuwarsa mun gane za ga malami ya yawaita ambatan littafansa a cikin littafi yana nuna cewa to wannan littafin nasa yana cin ko ya zama shine karshen abin da ya rubuta ko kuma ya zama yana cikin karshe karshen abin da ya rubuta in bai zama ga baki daya shine karshe ba wannan ka'ida ce a tahqiqi in za ka yi tahqiqin littafi to Allah ya taimake mu to duka waɗannan da dai hadisai da suke ambatan waɗannan zikiroran da ake ambata in an gama wata aya ba tabbata ba a hadisai ingantattu saboda haka ba a faɗa shi nan a kubuta daidai da irin wannan daidai da su kabbarori da ake yi in an gama karatu daga suratul duha hmm? daga suratul duha zuwa suratul nasi da kabbara da hamdala ko da kuma hailala dukkanin su ba su tabbata ba la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu bismillahir rahmanir rahim sai a shiga wata sura dukkansu babu dalilin da ya tabbatar da su suna cikin bidu'o'in karatun ƙur'ani sun san wani abin damuwa na sha faɗa muku da yawa a cikin sahun malamai da ake da su kusan ba wanda yake ƙura'u bida'a da gaske ba wanda yake makaranta ƙur'ani bida'a kuma kusan har yanzu shi za za ka ga da yawa ake rubuce-rubuce akan bida'ul qurra bida'ul qurra yace Allah ka kai Allah kai ya samu a ciki wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi